masasarar cizon sauro in aka dauka har zuwa ga yau kudu ga watan september 2017 in aka dauka lissafi na bara daidai wannan lokaci wajen mutum 85,726 suka kamu da wannan cuta ta masasarar cizon sauro cikinsu mutum 301 allah musu cika mun samu mace kuma 719 da suka yi wannan cuta cikinsu tara allah musu wa'adi a ga shekara kuma muna da kawo mutum du talatin da tara da da takwas wanda suka kamu da wannan cuta ta masarar cizon sauro cikinsu mutum da hudu Allah amshe alaransu da mace hudu. to in aka diba a takaice dai sai a ga bana abin ya zo kwarai da sauki me yasa muka gani alamun ya zo da sauki akwai horo da aka ma duka likitoci ga yadda ya kamata a diba wannan cuta don a san kaka ne ake aka tuna musu yadda ake daukata an shata kuma aka koda musu yadda ne ake gane wannan masasaran cizon sauro ne kuma nan cikin gidan likita kullum in aka sauka da gadi akwai abin da ake ce ma staff reunion da ake zawa a yi bisa rage wannan cuta kuma akwai gidan sauro da aka bada akwai relay da yawa da ke sensibilization akwai wannan magani da aka zo aka yi tare da ekipa wanda aka yi sa magani cikin tabkuna da komi da komi muna ganin alama duk wannan abubuwa su ne suka kawo wannan cuta ta rage kwarai sosai da sosai